ولا يزالون مختلفين إذا ما رحم ربهم حقيقة جميع المسلم يقول أن الأغلبي ما Akwai abin da ake yi masa مثلا akwai abin da ake yi masa سعبان فهيدا Allah Ubangiji ne haɗe ya halitta mu ya ba mu hankula daban-daban kaifinsu daban-daban saboda haka har abada mutane a matsayinsu na mutane za ka iske hankulansu sun sha bamban wajen fahimtar lamura. wannan bambanci cikin fahimta bai zama dalilin lardi ko kuma dalilin rashin addini ba saboda haka ubangiji yana cewa la yazaluna muktalifina wannan al'umma da sauran al'ummu da suka gabata ko kuma al'ummar nan dangane da waɗanda suka gabata duk da baki ɗaya ba za a rasa saɓani a cikin ra'ayi a cikinsu ba amma wannan saɓani na ra'ayi ya kamata ka ba wa ɗan uwanka a cikin sa yanki wataƙila ra'ayin ku kai da wani zo daidai ko kuma da mutum akan wata matsala ra'ayin ku zo daidai to ku taimaki juna cikin abin da kun ga a kai din in ra'ayin ku ya ta bamban kan wata matsala ka bi sa ya ka bi sa bayan kun zauna ka gaya masa dalilin ka ya gaya maka dalilinsa. sa shi ma yana da abin kamawa bai kamata ka yi shi dalili ba don ba dole ne ya bar nashi fahimta ya kuma kan naka fahimta ba sai dai idan nashi fahimta a fili ta saba wa nassin qur'ani ko kuma nassin hadisi sai ma ga masalan qur'ani ko aka ga masalan qur'ani a dama duk magana da tarbiyya sannan na biyu abinda da ake ce masa rarrabuwa rarrabuwa wannan kam abu ne wanda ke Allah ya hana يا جنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ينا ولا تكون ولا تكون ولا تكون من ولا تكون من المسلمين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا أود أن يبنى الزكاة. Allah Ubangiji ya nuna rarrabuwa shi ne ra'ayi ya raba tsakanina da kai tare da kasancewar mu muna da ke da tushe ɗaya in eh, ce ba ni ba kai saboda ka ji ra'ayi da za to kai wani addini ne daban ni kuma wani addini ne da ba to wanda kamar yadda mu kun lakum dinukum wanda ke wannan shi ne rarrabuwa to kai wannan rarrabuwa Allah ya hana mana bai kamata musulmi da musulmi su rarrabu irin waɗannan rabuwan da muka samu kanmu a cikin su ba ko kaɗan wato idan ka ga dama za ka ce yawan launi da sai da zane da su wannan kamar da bayan ta a cikin da shi wani su don kurewar lokaci ban so in gina da waɗannan abubuwa ba yawanci rauni da ya same mu wato wannan rarrabuwa da kuma sato tunani afkar dangana su da mutum da bai faɗe su ba suna da yawa a cikin tarihin al'umma da an samu malamai masana za su iya su bi ɗaya ɗaya ɗaya waɗannan abubuwa su fiye su sannan a samu haɗin kai rarrabuwa ce aka hana amma saɓani saɓani ra'ayi yakan faru kamar yadda ka sani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo daga abin daga garwar Uhud kaga aka ce ne ya koyi duka ko ba ai yake da fadin Allah hadin kuma al-afla illa bi al sahabai suka fita suna bin nesa lokacin sallah ya yi wasu sun ke ai bai ce kar mu yi sallah ba ya ce kada mu yi sallah sai a can bani ƙuraiza idan lokaci ya isa amma nufin shi mu yi sauri mu je can shi ne saboda haka wanda ba zai hana mu yi sallah a nan ba kama mu kai ba wasu suka ce tun da yake yi bani ba sallar za a yi ta a kan sallah wasu da zarce sallah sun hanya sun yi da aka ja wa Allah bai ce sun yi ba ya tabbatar da kuma nan ba su ɗau ba su ɗauki juna su ce a kusa bar umarnin Allah ba su ce ko sabo ko ba su zama wato kowa da su ɗauko ta musulmi ne amma fahimtar sa da nafsu da saboda haka zan eh, su da wato tabarro wato kasancewar kira kira da kuma khilaf na ra'ayi kuma